Salamu alaikum masu suna na Naziru Mikael ina muku fatan barka da Ramadan to Ramadan Mubarak. Sunana Muhammad Abdu Mamman suke fatirin wadda nake mana murna da shigowa watan azumin Ramadan. Salamu alaikum ni ce umar Khair Ibrahim daga nan sashen Hausa na BBC muna muku Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum masu kallon mu suna na Nasiru Adamu Yahaya ina yi muku barka da shigowa wannan wata na azumin watan Ramadana. sunana da halilu ina ma ɗaukacin musulmin duniya barka da wannan wata na azumin ramadana sunana haruna tangaza jama'a ina yi muku barka da soma azumin watan ramadan sunana halima umar sale allah ya sa muna daga cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata mai albarka Assalamu alaikum sunana Muhammad Kabir Muhammad ina muku barka da fara azumin watan Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Habiba Adamu ina taimaka sauraron mu da kuma kallon mu shigowa azumin watan Ramadan. Allah ya sa ya lafiya. Nagode. My name is Chris, Chris Awoko. Happy Ramadan to you all.